أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau a cikin iyawar Allah muna wunin alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku sha hudu ke nan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan masjidun rahman wanda ke shiyar madera bayan ah, gidan baƙi na jami'ar usman ɗanfodewa ta university gate jiya mun kammala tafsirin suratul akaf da take nayi gaggawa sosai zaton kila akwai take da zan yau to Allah bai yi tafiyar ba shi yasa da so kai karshen sura amma da akwai bayanai da dama musamman kan matsalan aljanu da ya kamata a yi domin kuma muka koma ciki za mu tsunduma mu ɗauki dogon lokaci ba kai naga kamata mu bari sai ta munasaba ta gaba za mu fara yau daga farkon suratu muhammad insha Allah صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وأن سورة أنشرات سورة محمد صلى الله عليه وسلم فولا فرق الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد tana cikin wurare hudu da aka kira sunan manzo Allah sunan manzo Allah baro baro wuri hudu ne ka talgo ba haka ba amma iyakar inda aka kira shi kenan a an kira shi ya ayyuhan annabiyu an kira shi ya ayyuhan rasulu an kira shi ya ayyuhan muddassir an kira shi ya ayyuhan muzammil an yi bamiri iri-iri zuwa gare shi sauraka inda za a kirge sunansa inda ya fito ba baro-baro ba ya fi ɗari da hamsin a cikin alkurani daman nefa ce? aka kira suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karara a wurare guda hudu muhammadun rasulullah bima nuzila ala muhammad sai wacce kuma وما محمد إلا رسول سي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا لهدوني الله يكراش ونولي الله يكراش على عبده وما كفعها ila abdihi. subhanallazi asra bi 'abdihi a korare da yawa da Allah ya kira shi da haka wanda ke cewa wai an kira sunan Nabi Isa fiye da sunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wai akan haka wai limami ne ya bar musulunci a koma kirista sai mutum to an kira shedan fiye da yadda aka kira Annabi Isa sai ka bar kiristanci ka koma addinin bautar shedan to kiran suna a Alkur'ani. ba shi ne alami na matsayi da daraja ba domin ku kaga duk Allah ya kira su wana dai nahu an ya ibrahim ya musa wa ya isa ya isa na maryam to ba ka ba ya dawudu duk an kira su amma ina ya muhammad su kaga wannan wurare guda hudu ba kira ne na ana kiran mutum ba an bato ne litiri ne an batonsa a kai wannan sura kuma an kira ta suratul qital saboda babban mawdu'in ta shine jihadi saboda ta zo ne a farkon rayuwar Madina bayan da Allah ta'ala ya talallashin sahabbai su yi haƙuri da tozarci da wulakanci, da izgili da wahalar da ake basu so da lokaci bai yi na su mai da gani ba to a wannan sura kuma sai aka fara magana lokaci ya yi na ayyaki haka za mu ga maganar yaƙi jefi-jefi a cikin sura har zuwa ta a ciki kuma akwai maganar wuta da aljanna so duk lokacin da kake so mutum ya ba da ran shi to sai ka kwaɗaitar da shi ne zai samu sannan sai ka tsoratar da shi idan bai sadaukar da ran shi saboda Allah ba wata matsala za ta faru to da haka wannan sura maudu'in ta kace kan tana magana ne game da yadda za a ɗaukaka addinin Allah ta hanyar jihadi Allah ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم kuna lura da alaƙar wannan sura da sura da ta gabata suratul haqqaf ta rufe da fasbir kama sabara ulul azmi min rusul tana magana hakuri wannan ta fara da maganar jihadi an gama hakuri sai ai ne kuma sai yi jihadi don haka Allah ta lace fasbir kama sabara ulul azmi min rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم كما يدى سورة الفيل تجد علاقة على سورة قريش ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعبس بأكل كما أنت لماذا؟ انت لإيلات قريش إيلاتهم رهنه الشتاء والصيف to alaƙa tsakanin surori ana samu wa'anda dabbare suke har akwai masu ganin su kamar sura guda Allah ta'ala ya buɗe sura da ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahu waɗanda suka yi kafirci kuma suka hada shi da toshiya daga hanyar Allah adalla a'malahu Allah ya batar da ayyukansu ya lalata ayyukansu ya warga zaladarsu kenan yin kafirci daban tallata kafirci daban kamar yadda yin sako daban tallata sako daban suna da bambanci mai yawa kaga ko wajen jihadi idan aka zo ga gari duk wanda ya kama kansa ya shiga masallaci yana ibada shiratar shekara ta bashi duk wanda ya shiga gidansa ya kulle shiratar shekara shi baya kafirci ne yana kafirci amma bai yi fito na fito da addini ba to babu dan ta'adda irin wanda ya saba ma Allah kuma ya kira mutane ga su zo su saba ma Allah to nan su Allah yake nufi allazina kafaru wa saddu an sabila wanda suke kafirci kuma suke hana abi hanyar Allah ma'ana suke takura ma musulunci suke takura ma musulmi suke uzura musu su hana musu bin tafarkin Allah ana magana game da kafiran makka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son ibada ma yayi shi da sabai ba bari mutum ya zo karɓi addinin musulunci kuma ba a bari sai Allah ya to masu wannan adalla amalan Allah ya bata aikin su wallazina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وإنت ألا بات دكا أيوكز سواء أيوكا ليدا su يدون سيما الدين ما يكرتي ko ayyuka ne da suka yi da neman yarda Allah ko da neman yardar gumaka duk abin da suke Allah ya lalata shi waɗannan kuma wallazi na amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai wa amanu ma nuzila ala muhammad suka ba da gaskiya ga ƙur'anin da aka saukar ma'anar muhammad huwa alhaqqu min rabbihim kuma ƙur'anin nan fa shine gaskiya daga ubangijinsu waɗanda suka yaka kaffara anhum sayyi'ati Allah zai goge zunubansu kaga shi wannan ya nuna kowa ma na da zunubi amma abinda ake so kai abinda zai kankare ka babu da adam masu ne wanda kwata-kwata shi bayan annabawa ba su laifi na ganganci amma duk da ka an sassa yin sigifari kamar yadda can za mu gani a cikin wannan sura wasu takfir lilambik annabi ma an ce suka nemi gafarar zunubinka wanne nuna wato babu wanda a fatik ɗari bisa ɗari ya zan abin da ake so da yake ko da ko malamai sun sabani game da bambancin zunubin annabawa da waɗanda ba annabawa ba kamar yadda masu hikima ke sa sun sai ya sayyi'atul muqarrabin wataƙila muna yin zunubi na abin da aka hana mu ne su ko suna yin abin da ba shi ne ya cancanta ba wani sa ya fi shi da ina ma da ba haka kai ba afallahu an kallima azinta lahu laula kitabun min Allah ya sabaka lamassakum fima akhadtum azabun azim kenan dan adam duka yana laifi amma imani na karkare maka laifi aikin kwarai na karkare maka laifi gaskata alkurani da riko da shi kam yana karkare maka laifi saboda ramar Allah tunda Allah ya san santa da yin perfect clean infallible waɗanda ba su taɓa laifi ko wani ba Allah yadda muna laifi amma ƙarfin imanin mu da ƙarfin ayyukan mu na ƙwarai da neman gafar ubangiji da gaskata alƙur'ani suna zama garkuwa gare mu daga haɗuwa da illar wannan zuri Allah ce wa aslaha lahum kuma Allah zai gyara al'amarin su zai gyara addinin su zai gyara duniyar su zai gyara zukatan su zai gyara rayuwar su zai gyara ayyukan su zai gyara tattalin arzikin su duk alheri na duniya yana tattare da wannan والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ƙarshe Allah ce wa aslaha balahum duk wanda suka rike imani suka rike ayyuka na gari suka gaskata alqur'ani Allah zai gyara al'amarin su zaka duk inda kaga al'amari ya lalace gyaran sa shine a koma ga Allah gyaran sa shine a rike imani da Allah ya ce zalika bi anna allazina na tabu abin da sa aka yi wannan hukunci wayanda aka rosa aikinsu su aka gyara aikinsu zalika bi anna alladhina kafaru tabu al saboda kafirin sun bi barna ne dama wa anna amanu tabu al-haqqa min rabbi su ko mu'minai sun bi gaskiya da tazo daga ubangijinsu ita ce wannan alqur'ani kazalika yadribu Allahu lin-nasi kamar haka ne Allah ke buga mutane misalan su dai musu bayani wanda za su ganewa liyalika da halaka an bayyinatin ويحيى من حي أن بينه وأن بزي حو هني قري يحو تعبث هجة وأن زي لا لا تي دمو هني كما زي أبيك بس ينا سني بعتار نعيه بريشة فإذا لقيتم الذين كفروا فإذا لقيتم الذين كفروا فضلت الرقاب حتى إذا أتقنتموهم فإما fa'iza laƙitumul lazina kafaru Allah ya ce to daga yau in kuka hadu da waɗanda suka yi kafirci a wurin yaƙi wurin jihadi fa barbar riqabi ku sari wuyansu kaga a ina Allah yake magana a wurin yaƙi to wanda baya da fiqhun alqur'ani baya da tafsiri sai ce fa idza laqitumul ladina kafaru fa barbar riqabi duk inda kuka kafire ku sari wuyansu don haka inda duk kai iskotoci jefa bam duk a mutu ko kuma ina duka ana barna ana tata ana shan giya ana karta to jefa musu baudu su mutu daga nan har aka kai mato ko masallaci kai su wasu tun da sun yarda da ɗagu su duka jefa baudu su halaka wannan ita ce wato alfahmu fasahi likitabillah gurgo fahimta ga alƙur'ani rashin sanin zurfin alƙur'ani da sanin ma'anarsa yanzu kafin mu fara surar nan mun faɗa muku inda ta sauka ba me za ta sauka a makka ba ta sauka ne a lokacin da ana yaki saboda ka ana ubadi umurni ne ga sojojin da za su je fagen daga ba dare ka kai civilian ba bane ka zo ka halartar da jinar mutane ka ce duk ai ta kashe su saboda ka ba kowane kafiri ne ake kashewa a samu lada kafirin da ya ɗauko makami zai yaƙi addini aka ja daga to wannan kafin shi ne za ka kashe ka tafi aljanna ya kashe ka kuma ka tafi aljanna amma idan ana zaune lafiya da wayanda ba musulmi ba akwai yarjejeniya ta cewa ana zaman tare kamar yadda manzo Allah yarjejeniya da yahudi duk kafirci duniya gara shi da yahudanci saboda babu wanda yake Allah kamar bai yahudi babu wanda yake muzanta sifofin Allah kamar bai yahudi babu wanda ya san gaskiya ya kauce mata kamar bai hude amma ban zala sarsa ya yadda yana zaman lafiyar ba kuma akan haka yake cewa duk wanda ya kashe kafiri wanda muke da amana da shi ba zai ji karshe aljanna ba abdullahi dan fodo ya yi hujja da wannan a wasu daga cikin littafansa bai nuna ta addinin musulunci yana kare yancin rayuwa ta kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba za ka daular ɗan fodiyo an gina ta a kan mai akan duk rai yana da daraja in ka ga an yi yaƙi to dalili a afirka Allah ce fa barbar da ƙadu ku sari wuyan hatta iza askantumuhu har sai in kun kai su ƙasa hatta iza askantumuhum har sai in kun karye lagunsu hatta iza askantumuhum har sai kun tsorata su ya kai mai yanzu addini suke tsoro hatta iza askantumuhum har sai kun sa su ba da baya ashiddul wasaka to a wannan lokaci ku yi ta kama kuna daurewa kuna sa iya kuna tankewa su zama fursunoni fa imma mannan ba'du daga baya in kun so ku yi musu manni ku yi musu gori a ce tuwa ne kai ka san lokacin da muna maka lafiya na kuke zaune da to da ka yanzu sai ya ce ma amma ka kuru ba kashe ka sai ce tuba nake a ce to a kwance shi ka shi tafi gida an sallame ka shi ne mannan wa'in ma fi da'an ko kuma ce a kai ne kuɗi ne ka aika maka a kawo na raƙuma 250 mu sake ka fansa nan ko to wanda ya riga ya zama bawa yana ya fansa kansa ko kuma mu rike shi ya zama bawa ɗin? nan zaɓi ne Allah ta'ala ya bayar to amma ba wanda a dole shugaba ya kalli ba ni an maslaha shi yasa da aka kamo tsara badar an yi delegate daga makka ana roƙon manzo Allah ya fito wasu banya ya ce ina inda dai a ce muslim bin adi yana duniya in ya roƙe ni alfarma zan bashi ina ce wannan ma kan gawawaci ma gawawaci aka ce manzo Allah ya bayar ya ce ba zai bayar ba sau da duk waɗanda aka kashe ɗin su ne manyan da suka wato shige ma musulunci hanci suka hana a shiga kuma su suka ƙi shiga a haka manzo Allah ya kwashe su zai zuwa cikin rijiyar abin nan bada har sun fara ɗoyi wanzu Allah ke kiran su ya fulan ya yana kiran su da sunayensu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan alkawarin da Allah ya mana na bamu nasara ya cika mana mun gani azabar da Allah muku alkawari kun cin mata ta tabbata sai da namar yace kai fa kallima min natna lahira kafin zalla kana magana da wanda sun fara rubewa sai ce ma anta bi asma'a lima aqulu baka fi su jin abin da nake faɗi ba a wata ruwaya Allah ya raya mani su sun ji abin da nake faɗa saboda ne saboda a ƙara musu bakin ciki to ɗaya ruwayar ma mai cewa baka ji su je ba akwai binciken ilimin kimiyya mai ban sha'awa da zai ƙara bayyana mana ita cewa mutum idan ya mutu ya kan ɗauki wajen awanni talatin da shida ko abin da ya fi yana jin duk abin da yake gudana a duniya da aka ko da an sashi a friza. abin da yake gudana yana ji daga bayan Allah zai ɗauki wannan shi sa manzo Allah sallallahu ya ce bayan kun ba da bai daga kabari wa innahu la yasma'u la yasma'u qara'a ali sanda kuke barin kabarin kai lokacin da ba kuke tsaye kuna masa addu'a yana jin tafiyar kafafu ta a wannan lokacin ne kuma za a yi masa tambayi fa inda hul'ada yus'al sannan za a yi masa tambayoyi to kaga da aka kamo fursunonin badar Mazu Allah ya ware wasu cike kashe su kamar nazar ibn al-harith Mazu Allah kashe shi uqba ibn abi mu'ayyid Mazu Allah kashe shi amma kun san yadda ya yi da sumama bin usal mun sha karanta hadisin su kuma abu khari mun karanta shi wanda manzo Allah ya ce a daure shi cikin masallaci a samu ginshiki daga cikin ginshikan masallaci kun san lokacin ginshiki tutturin da bino ne karfi gare shi an kafa shi sai a daure shi zalaki amma ku kyautata masu yin babban mutum ne ka ji yadda kafiri ba kuma fursuna amma addini yana la'akari da matsayinsa saboda musulunci ba koran mutane ke ba jawo su yake aka kyautata masa aka yi sallah ba a cikin masallacin yana jin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kare manzon Allah yanzu same shi yace su ma ina labari sai ce in taqtul taqtul zadam وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن كنت تريد مالا فاسأل ما بدا لك فاسأل, فاسأل توتا كما تحب yace in ka kashe ni ka kashe wanda yana da masu ɗaukar fasa ka ji barazana in ka yace min ka yace mai godiya mana in ka yace min zan ɗauki mataki mai kyau ne kuma ba zan sake ya karka ba yace in kuma kuɗi kake so faɗi abin da kake so akwai su a baka Yanzu Allah yake ina son abin da yake wannan duka yace menene yake an tashar Allah ilaha illallah sai amma hazihi fala <laughs> madda wannan kam manzo Allah yake aita kyautata masa kar a bari ya ji yunwa kar a bari ya ji ƙishirwa, kar a wulakanta shi kar a ga masa mummunan magana aka sake wayewar gari ya ji kira'a ya ji kira'ar magriba ya ji ta isha'i ya ji ta asuba manzo Allah ce kuma mai na labari yace in takful takful zadam wa in ta afu ta'fu an shakir wa in kunta turidu malan fa'al ma badalak manzo Allah ce a ni dai abu nan da nake so kalmar shahada yace a ba bukata sai da aka yi kwana uku ana haka sai manzo Allah ce ku sake shi ku tale shi bai ɗauka bai yarda gaskiya ne an sake shi ya ɗauka wani irin ɗaurin talala da yake yana tafiya yana waje har ya kai bayan gari ya zauna ya huta ya zauna ya tsira miki wai wanda mutum shi muke yaƙa to ina abin yaƙi gare shi kawai sai ya shahada ya ji shawara ai kawai sai aka ji shi yana shigo madina na ashhadu an la ilaha illallah an na muhammadar rasulullah da wannan manzo Allah ya yaƙi mutane ba wai da takobi ba wanda aka alƙari ta takobin saurin kansu ya sa aka yi su za ka Allah ta'ala ce idan an zuwa yaƙi to ku ta kisa har sai sun ji ba su iyawa don gobe kar su dawo ku iya tuna duk yaƙoƙan da aka yi da farkon nan manzo Allah ba hari ya kai ba kawo musu hari kai sau da haka ana so sahabbai su gwadi jarumta kuma sun gwadi radiyallahu anhu sun yi sun yi sun yi har Allah ya da kansa yake kai ya ma yarda da su kuma ya ga abin da suka yi ce lakinin rasulu wallazi na amanu ma'ahu jahadu shi kan manzo da masu imani a tare shi sun yi jihadi bi amwalin su da kudin wa anfusin su da rayukansu kuma fi sabilillah Allah da ya san abin da ke cikin rai yi amanna ya faɗa ya yi ikrari don Allah su kai sai ke laika lahumul khairat ulai kuma muflihun wanda suna da tarin alkhairai kuma wanda su ne rabauta menene rabon nasu a'adda Allahu lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar Allah ya mutsa da aljanna to wai sai ana su shiga ya shi'a suna da wannan سبقت لهم من الله الحسنى فماذا قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون دو عند بك رقاية بك باص لاسل na cewa sun yi abin kwarai wa'annan ba za mu kusanta da su ga wata ba za mu nisanta da su da gare su la yasma'una hasisa ko dure ta ba su ci ko dure wuta ta bai wadatar don Allah ya riga ya tabbatar da haka to kaga nan Allah yana ba kwamandodin yaƙi da dakarun yaƙi umarni fa zarbar da hatta a askantum ku ta bugun wuyayensu har sai kun kai su ƙasa fashiddul wisaka ku daddaure su fa in ma mannan ba'du daga baya in kuna so ku sake su kyauta wa in ma fida'an in kuna so ku fanshe su akwai ma wanda aka ce manzo Allah kwararre da ya iya karatu da rubutu ya ce to kun san kai karanta da yaran musulmi aka tara masa yara aka buɗa masa class ya karanta da su suka yi karatu da rubutu aka ce to kama hanyar makka sai ce yanzu kuma bayan an yi haka bayan na ji daɗin musulunci ashhadu an la ilaha illallah yace ai zaman madina kuma ya cin min madina ta fi makka daɗi akwai aminci akwai zaman lafiya akwai jin daɗi akwai rayuwa mai kyau mai daɗi tsakanin sa Allah ce hatta ta zo alharbu auzara ku yi ta haka har sai an ɗauye an kwance yake wato ɗamarar yaki shi ne ta zo alharbu auzara ma'ana har sai sadda aka zauna kan teburin sulhu aka ce to yanzu a dakatar da yaki kamar yadda aka yi hudaybiya kaga shi addinin musulunci yana yaƙi ne a lokacin da akwai bukatar yaƙi amma a lokacin da akwai buƙatar zaman lafiya ne addini yake so zaman lafiya walau ya sha'u Allah lan tasara min Allah yake wannan yaƙin da ake sa ku ba don Allah bai iya da kansa bane da Allah ya so da kansa sai ya dauki sai ya ya dauki wato lan tasara minhum da sai ya samar da galaba akan su da kansa kawai kana shafa sai ga duk kafirai suna fara suna mutu Allah zai iya haka ko ya turu mala'iku cikin minti uku da su karkashe walakin liyabluwakum liyabluwa ba'dakum bi ba'd Allah yana so ya jarabi sashin ku da sashi a jarabi musulmi da kafirai a jarabi kafirai da musulmi da haka yaƙi jarabawa ce والذين قتلوا في سبيل الله وين ده كشيسو اكا هنير الله فلن Allah ba zai بزي توزر تعيسو duk wanda aka kashe bisa tafarkin Allah Allah ba zai bata yake sama wannan alƙawarin Allah ne sai yahdihim Allah zai shiryar da su ga hayar da za ta kai su aljanna wa yuslihu balahum ya gyara ayyukan su ba zai lalata su ba wato yana cikin rahamar ubangiji to in ka riga ka gabatar da alkhairi ya wuce Allah ba zai so barka shi wani lokaci muka yi farin ciki na Suna wasu abubuwa da muka yi so akwai kuzari na kuciya sa'un na da'awa ko na ibada shekaru talatin baya misali ashirin da biyar baya abinda yanzu ba za mu iya ba sai in tuna fa yana nan farbuci wurin Allah kuma labun da za mu isko shi yanzu nan tafi ba za mu iya ba wata shahada ta dawa da muke muna matasa yanzu ko ku da matasa yanzu wasu wata ba ku iya ba amma akwai masu yin kuma suna nan suna yi kuma muna yaba musu kuma muna gode ma Allah kan samu su jiya wasu sun fita da'awa daga kano suka je yake maila kuma sun musulantar da mutane da dama jiya cikin azumin nan sha biyu ga watan azumi kuma cikin ikon allah suka yi hatsarin mota a kan hanya kafin su zo kano mutum shida daga cikin su suka mutu dukkan su malamai ne har da wani fitaccen ɗan agaji a cikin allah ya gafarta musu mun yi irin wannan kurowar shekaran jiya da kwamitin musa su gani suka je kai tallafin abinci yankin zuru wurin sababbin musulunta da wannan motar ta imamu shafi shi ba shek musa su dani bacci ya kwashe hmm? yana tuki shi ba irin na waye ba ni ka san da zai da na yi bacci a tuki hadda mafarki na yi na gaya muku wannan yana shekara a duke ne yanzu amma da na zo da yake allah ya kawo yin sauki kawai sai na bugi dan road block na yan custom na ta sai da zabura suka ga kamar na yi cikin suna kai gaba na ya fashi eh, Allah ya kiyaye gaba na ce amin sai ne ta su kan sun fahimci bacci ne gaske inda wancan zamanin na boko haram da ganin mota ta yi cikin su za su daga bi za su dauka bom ne aka zuwa ta shek musa shi ma sun samu irin wannan mota ba ta kwan ba amma dai ta wahala da yawa an an jawo ta an yi da duk ta sun fashe gaban ta ya lalace amma ba wanda komai a cikin alhamdulillah muna fatan Allah zai ba su sabuwar mota ko ya kawo da zai gyara musu wannan na ce shi estimate da gyara jiya ya sanar da ni naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da kaza kusan dai ka ce miliyan biyu kuɗin gyaran kaga da sun da za su tafi kai ta miliyan biyar abin Ba ka kila gyaran ta in kuma akwai wanda zai ba da sabuwa falillahi alhamdu babu da wani kwamiti mai ƙarfi yanzu da ke da amma maguzawa a yankin nan kamar nawa da musa su wanda kullum sati ɗaya sati biyu suna yankin zuru bayan an musuluntar a gina masallaci a gina makaranta a aje masu karantarwa a sai ba wasu babura daga cikin birnin zuru suna zuwa suna da aikin kenan dare da rana alhamdulillah muna da masu tallafawa ba ne amma dai aiki ne da ya kamata a shigo cikin sa sosai Allah ya musu jagora Allah ya karbi aikin mu kuma Allah ba zai tozarta aikin duk wanda ya alkhairi ba ko da kamance da shi asahullahu wa rasul Allah ya kirge ku kun manta sawa'un na ko na gyara to dadin na ko kamun manta da duk tuba na kwarai sai Allah ya ce ba duka shi kuma na gyara Allah ba zai taɓa lalata shi ba wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai tozarta ayyukan imani da kuke da ذاك الله يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ودان aka kashe su a tafarkin Allah Allah ba zai bata aikin su ba sai hadihim Allah zai shirye da su ga godalar aljanna ويصلح بالهم زي على مرس ويدخلهم الجنة زي شقد سوء الجنة الرفع لهم وديا أو تصدع تسبوس من العرض شيني ترارين ترارين من كمشي ذاك دام شقاء الجنة شنتنا بكم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أي والحال أنها قد أنه قد فتحت أبوابها ذا من زو في أنبوئي إسكا ينا تربوم كنشن ينا تربوم سيسكين الجنة يوم الله لا كذب هذا الشريع ما كان يفعل شاعر وانا فسرت العيشين فسرت بيو ويدخلهم الجنة عرفها لهم الجنة من دي يستند سوء تتوصنا جوليا zai shigar da su ita nan ne ba mu karanta game da aljanna ba mun karanta ni'imominta ruwan daɗin da ke cikinta ‘ya'yan itace da bishiyoyinta ‘yan matan da ke ciki shimfiɗinta kushin-kushin gadaje ababen hawa hadda sautin da ke ɗebe mana kewa cikin aljanna sai da kai magana shi ne arrafa ne ya bayyana muku ta a duniya to yau an zo za ku je ku shige ta wadda janna جزاء بما كنتم تعملون كوكما تفسيري لأكم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ألا دي شكد سوء الجنة ديابا سبيان لتكاتل سشكا إذا دخل أهل الجنة الجنة اهتدوا إلى منازلهم فيها كما يهتدون إلى منازلهم في الدنيا يعني aka kare تفسيري هو بسوء san أو ba unguwarsu سبا فحق إمك شقاء الجنة هو in سبا shiga ni saboda sauri ma da train zan isa gidana kusan train irin light train din nan mai wushin kama walƙiya ni da na shiga bakin ko shi zan shiga kawai sai in maka masa number 7 sardau can kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin za mu samu duk abin da muke su cikin aljanna za ka da kaji na ke zan tafi da jirgin kasa na san za a samu kuma tun da ina so za a bayi yawa ya ayyu allazi na amanu ya ayyu allazi na amanu in ta'udu والذين والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم ذلك ذلك لأن أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يا قول مسك إيماني أنا فما قال جهادي فهك إن كنت مكي الله الله ذي تلكيكم ويثبت أقدامكم وذي ثبت تبذل لكم ba kasance ka musulmi dai an falala ba tabbatar ka cikin ke sa kullum ake addu'a ihdina sirat al-mustaqim tabbatuwa akan addini shine ala to na daga cikin abin da ke kawo mana sabati akan addini shine al nasru dinillah taimako addinin Allah babu abin da ya taimaki addinin Allah da shi kamar ya zan ka riƙe shi ka yi da'awa da shi ka zamo alami na kira zuwa ga addini ya zamo da rayuwarka ake koyi a yi addini kuma to shi na lafi in tansuru Allah ya so in kun taimaki Allah zai taimaki. ya za a yi mu taimaki Allah shi ne mu taimaki tafarkinsa mu taimaki addininsa mu taimaki manzonsa mu taimaki alƙur'aninsa da in mun yi haka mu ko za mu samu taimakon Allah wai sabbata aqdamakum bala zai tabbatar da duga duga wallazina kafaru fata'ta Sallah. wa'anda suka yi kafirci halaka ta tabbata gare su wa adalla a'malahum kuma Allah ya lalata aikinsu ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله wannan ya faru ne saboda su sun kyamaci abin da Allah ya saukar na alkur'ani fa ahbata amalahum sai Allah warga zaiki muna iya lura wannan sura tana ta magana warga zaiki warga zaiki abu ne mai tsananin hatsari ya zan ka tara lada amma ta rushe saboda ka muke yayi wannan yadda ka san kwamfuta kana da virus wanda zai iya wargaza duk programs da ke cikinta to haka littafin ka na lada akwai virus da zai iya zuwa biyu ya kone shi ya nakasa shi halaka shi ya lalata shi ya rube to a kiyaye waɗannan abubuwa a falam siru fil ardi أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أفلم يسيروا في الأرض شسوا برأسه تفيها بها أساسا نكتا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم su يا yaya ƙarshen waɗanda suka gabace ya kasance ina labarin adawa da samudawa ina labarin mutanen lutu ina labarin mutanen shu'aibu ina labarin mutanen annabi musa da Allah alim duk Allah ya halaka su walil kafiri na amsaluwa kafirai na da kwatankwacin wannan duk lokacin da kafirci ya tsananta Allah na da hanyar magance shi zalika bi anna Allah maula na amanu wannan yana faruwa ne saboda Allah shine majibincin masu imani wa annal na la maula lahum su ku kafirai ba su da majibinci ba su da kowa kisa lokacin da aka gama yakin uhud abu sufyan yana bangaren kafirai a wannan lokaci radiyallahu anhu yarin rinka kira ya muhammad ya ji shiru ya yabna abin kuhafa abakar siddiq kenan ya ta kira mutane daban-daban aka yi shiru aka kyale sai ce katalna wa dubbun kashe suna na rantsa da bangin duka nan ne sai da umar ya kasa fushi yace ce ka zafta ya aduwar ba ƙarya haka yi Allah ma ƙasar tuwa duk wanda ka kira yana nan da rai sai ce o'ulu hubal o'ulu hubal hubal ya ɗaukaka hubal ya ɗaukaka manzana ta ko an sa masa mana suka ce mai zamu ce ya kulu Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai rika faɗi Allahu a'la wa sannan sai Abu Sufyan ya ce lana al-uzza wa la mu a kun ki uzza ba ku da uzza sai uzza Allah ku ce musu Allahu maulana wa la maula lakum ashe zai dawo ranar fatu makka sai gashi Allah ya yi mashi rabo musulunci shi babban arzika ne babu arzika cikin ƙurai sha'irin ya kuskure mutu a lokuta daban-daban kuma da ya mutu a lokaci da yana jahannama amma yana da rahu inna Allah ya yudkhilu alladhina amanu إن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حقيقة الله ينا شقد ونسقي إيمان يسقي حكم ورجل جنة الجنة تجري من تحتها الأنهار ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu wallabi na kafaru ya tamatta'una su ku kafirai a nan duniya suna jin daɗi wa ya kulu na kamata kulun an'am suna cin abinci ne da dabbobi ke ci don ci da sha da kutawa da saduwa da iyali duk wannan dabbobi ma suna yi alaci wannan su wallahu wuta ita ce mashin fiɗin suri ita ce matabbatar wa kayi min ƙaryata da yawa aka samu alƙarya fiye a shaddu ƙuwatan min ƙaryatika wanda sun fi tsananin ƙarfi fiye da ka ta makka Allah ce akar dakka wannan alƙaryar da suka fitar da kai a halaknahun mun halaka su falana su da ba su da mai taimakon su za ka manzo Allah ka ƙyale mutanen makka da taurin kansu za su ƙare za su daina taurin kuma idan mun sun budan su ba su buwayen mu da bin bin da waɗanda suka fi su ƙarfi a faman kana ala bayyana أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه wanda yake yana tafiya bisa hujja daga ubangijinsa kamar zuyi na lausu amali da wanda bugun aiki yake kawai shi ke gani shawarsa wata bau'awa ahun kuma bin su zukatan su suke yi suna daidai wanda yake tafiya hujja sai ta ce alkur'ani da hadisin manzon Allah hujja sai ta ce siran manzon Allah hujja sai ta ce aikin sahabbai hujja sai ta ce tafarkin magabata ka hada shi da wanda kaura da kai yake yi yana faɗin ai shaihiwa ne shi ya ruwaito mana wani shi ya mafarki wani shi ya gani wani shi ya kyautata suna ɗai wanda yake bisa hujja daga Allah bai ɗai da wanda yake bisa wato ƙawalon ya daga shi don haka kullum mu nemi ina tafarkin Allah yake ina karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masalul janna مثل الجنة التي وعد المتقون masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun misalin gidan aljannar da aka yi alkawari ga masu takawa fiha anharun min ma'in ghairi asin to a cikin wannan aljannar akwai koramu na ruwa wanda baya lamniya ban san me sauran Hausawa ake kiran lamniya ba akwai kana ta zama wani kusan lamniya ku wadda ke hawa kan ruwa in sun canza Hmm? to wasu na cewa ba ta tsatsa mana ba ba ta tsatsa karfe ke tsatsa ko ma'ana dai ba su canzawa wa an harun min labanin lam yi tagayyar sa da kuma koramu na madara wadda ba ta canzawa ta ba ya canza yanzu ka riba irin cikin azumin nan a samu madara lafiyayya ga filebo cikin ta ji suga an sa kafiri ta yi sanyi a kawo mai lokacin budin bai to aljanna koramu ne in kana sa hannunka sai sai kwalbata taso sai ka balle baka bukatar ofana da yatsan ka zaka yi bal sai ta tashi sai ka kwarara kai ta sha kana yadda kwalba iska zai dauke ta ta yi bola aljanna in kai haka wata wadda za ta zo daban take ɗazu ruwa ne mai daɗi ka sha yanzu laban ne an jima kaɗan kwalbar zuma za ka sha yanzu zuma duniya komai son daɗinka ba a cika kwalbar ta ka kafa kai kai ta sha ko kana iya to ta aljanna yadda ka san kana shan mirin da haka za ka sha ka kafa kai ka sha ka sha ka sha ka sha ka sha kuma ka san jiro jiro fa kana ɗaukar jiro don ƙarfin ka ya kai lokacin ka kafa ka sha sai ka zuke shi ka yi suwa kuma cikin ka bai girma bale a ce ka je ka yi fitsari ba a fitsari aljanna ba na jasa wannan bai hana ka yi haka ka yayo 'ya'yan inabi ka jefa cikin bakinka in ka yi haka kuma sai ka ɓantalo rumani rumani wanda baya da ɗaci zaƙi ne kawai da daɗi sai ka sa kuma a baka kai ta ci in ka ɗauka kuma ka sake ɗauko ta kwalba ta ruwan jus wanda an ɗan haɗa shi da lemu-lemu haka Eh, gwadda gwadda da abarba abarba zaƙinsa dai gashi na sai aljanna yawa ga ƙanshi yana tashi kana mizaju haka sowa wa an harun min hamrin lazzatin lisharin da ƙoramu na giya mai daɗi ga masu sha ba irin giyar duniya giyar duniya fa taurin kai wato sabo ne kawai ga masu shanta amma ɗaci ne da masu daɗi ga ɗoyi shi sa ‘yan mutum ya sha ta ya zo sai kai haka sai ka liƙe hanci ita wata in mutu ya sha ta kusanci ne shi kake so saboda kanshin da ke fita daga bakinsa wa harun min asalin musaffa da kuma ƙoramu na tatacciyar zuma za ka ba irin wannan zuma ce kutub-kutub ba wancan ruwa-ruwa ce kamar yadda na kwatanta maka yadda ka san five alive amma kuma zuma ce zakin bai zarce ba bai kuma kasa ba kaunin bai yi kutub-kutub ba sannan ba ta zama siririya ba kana sha daɗin yana ƙaruwa ƙanshi yana ƙanshi walawun fiye min kulle samara kowane irin yayin ita ce akwai kuma kutufu Allah yake daniya kusa-kusa suke ba ka buƙatar ka yi tsalle ba ka buƙatar ka tuma ban taɓa fahimtar kutufu a daniya ba sai da na je jos kofar gidana a kwance kwance ka cin fita tabar ma ka kwanta kofar gidana wallahi za ka bi 'ya'yan mangoro eh, idan akwai wanda an nisu suna jina yanzu 53 na zauna kowa san itacen mangoro da kofar gidana sun kai guda hamsin ga sunan sannan sun yi 'ya'ya kasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa manya manya ta yadda ƙaramin yaro zai iya kama kamar yadda suka dai a kwance kan tabar makana ya kama sannan na fahimci abin da Allah ke nufi da kutubuwa daniya duk duk zaman da na yi kawai ina zuwa lambu ban taɓa ganin mangoro wanda ya kasa kasa haka nan ba to ya yi itace aljanna ba wai sai ka tuma ba daniya kusa kusa suke tala kawai take Allah ya ce wa maghfiratun min rabbihim suna da ƴaƴan duk ƴaƴan itace duk abin marmari da suke so aljanna kuma suna da gafara daga ubangijin ba abin da yake wannan dai saboda ko aljanna inda za ka rika tuna wasu wani abin da ya fara duniya za ka yi samun damuwa to sai zan Allah ta'ala ya kawo da damuwar wata damuwar ma ɗanka ne ya goma maka ita wani bakin cikin mijinki ne ya goma maka shi to inda babu gafara ta ubangiji da yaye damuwa to wata damu mata duniya sai ta kawo maka tasgaro ta bata maka rayuwa wataƙila ma wani abokinka ne kai shekara bakwai kana neman mata har an sa rana an kai kayan an yi komi ranar bisa tsotsai sai kuka haɗu a hanya sai ka ce mashi wurin fira za ka je sai ya raka ka kawai sai ta laƙe mashi shi kuma da yake ba halastacce ba ya kwashe a basa ya gaba da Allah irin wannan in a lahira in ana tuna wannan akwai jin daɗi Ta sai zan makaucinka ne amma Allah ya cire wannan wani zana ma fi sudurin min zile duk ta damuwa Allah ya cire to aljanna babban daɗin ta babu damuwa to ko a duniya in ka sa ma ka damuwa kai kullum ka tuna an yi kaza wani ya bata mare wani na sai zagina, zagi wance ta yi kaza babu sadda ka ji daɗin rayuwar duniya ina ji akwai ta gaba a duniya makaranta da na kawo mai kama da wannan in kana son jin daɗin duniya manta abin da mutane suke maka babu wanda ya ji daɗin duniya kamar wanda yake fita batun abin da mutane suke masa in ka yi ma mutane alheri manta in sun baka sharri manta sai ka zauna lafiya amma kullum kana tunanin wane fa nan ne masa kaza ni ne masa hanya ya samu kaza ni na bashi kaza ni na kai shi kaza wala ba mutum da ka jira da rayuwa saboda mutane mutunci gare su كان الإنسان كفورا إن الإنسان لكفور ملك مبين أن أدم بطلني كررا فهكا إن كان أتونا شرا دبوتا عليك مكا دم بعدين هذا السيما وهو هذا أقوما مكا وندي سونا كما إنه ونيك سوى وكما علمته علم القوافي فلما قال قافية هجاني وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رباني وكم علمته علم القوافي فلما فلما فلما اشتد قاسية رماني yace nike koya masa harbi kullum nike fitar kina koya masa ga yadda ake rabbi ya kware ni ya fara harbi yace nazo kuma ina koya masa yadda ake tsara waka da ya fa da ya gwane waka ta ta farko bakan da me yasa zagi na ya cinta wannan dabi'a ta adam ke kafurun mubi Allah ya ce kamar huwa khalidun fidda ka hada wanda a ciki irin wannan gidan aljanna da wanda yana kan gidan tabbata a wuta wa suqu ma'an hamiman wadanda ana ta ana shayar da su ruwan zafi ruwan dimi faqatta ma'ahum ya yayyanka abidan hanzayen su hanji ka hada wanda yake cikin nimar aljanna da wanda yake cikin azabar wuta ba a dai wa minhum yastami'u ilayka ومنهم من يستمع حتى mutane akwai wanda zai zo ya saurare ka kai mai wa'azi ko kuma kai manzon Allah hatta idan kharaju inda ka sai sun fita daga wurin wa'azin qalu lil ladina utul ilma madha qala alifa sai su rika tambayin ba su ilimi wai dazu menene ya faɗa ma'ana akwai mai zuwa wa'azi amma hankalinsa ba wurin wa'azi yake ba mai da hankali ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wayannan sune munafikan da Allah ya toshe zukatansu wattabau hawahum kuma suka bi sun rayukansu haka in ka zo wazi abin da ake so ya zama hankalinka gaba daya yana wurin wazi in ka zo masallaci a ka zauna ana hudu ba hankalinka gaba yana wurin abin da ake faɗa ba kana ta kana ta calculation na al'amuran kana kasuwanci da sauransu ba wallazina tadaw Allah ya ce waɗanda suka shirya zadahum huda Allah zai ta ƙara musu shirya shine ilimi mai amfani wa atahum taqwahum kuma ya ba su taqawarsu shine aiki na gari فهكا إذن كدو تحني الشريعة تألا بك العلم, العلم النافع والعمل الصالح يعني التفعال ينظرون إلى الساعة شو مشركة ولا بس يداكو ولا بس يدرى بندع القيامة أن تأتيهم تزومسوا بغتة لا تزومسوا نيفا قسم باب الشري ذاتي أنت ولي أقع فرتني هذا يتذكريه أما بزي سوكي أنه ترضى في القيامة wani ya buɗe bakinsa zai yi magana yana ciniki amma ba zai rufe bakin ba za a tashi kiyama sadaka kwata ma alkiyama za ta zo ne baktatan Allah ya faɗi da ba to yi da ba alamomin ta so riga sun zo domin alama ta farko ta tashin kiyama shi da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karshen zamani inda Allah ke zai aiko annabi ɗaya, biyu uku hudu ɗari, dubu dubu goma dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu aka yi ce har aka zo ga na ƙarshe a duniya ka zo ƙarshe sannan cikawarsa ita ce babba alama tun a rayuwarsa wata alama ta bayyana ita ce in shiga kulkaba iqtara bata sa'atu wa shakka al-qamar annan sasa ya faɗi wasu alamomi da yawa wasu suna nan sun bayyana suna nan suna ta bayyana suna ƙara nuna alƙiyama ta yi kusa annabi ya ce kuɗi za su yi yawa da ana lissafin ana dubu iyakar kuɗi aka kai ma ana lissafin miliyan aka kai ma ana lissafin biliyan yanzu an kai masu triliyon ko ba haka ba triliyon ɗin ma hannun ƙasashen waje kuɗi su yawa duk da yake suna hannun ɗaiɗaikun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kitinu za su yawaita za a yi ta kisa har ta yadda a kashe mutum bai san me yasa a kashe shi ba wanda ya kisan ma bai san zambe ya kashe shi manzo Allah ya ce riba za ta yawaita zina za ta zamo ado jiya za a canza mata suna a yi kashanta kaɗe-kaɗe babu lokacin da kaɗe-kaɗe suka watsu kamar yanzu don ko a masallacin nan da waya mu gama karatun da baka riwaya wani sai kiɗi ba muryoyi ne da Allah yana kyamar su amma ga sunan duk cikin aljihunmu to yana ce alamomin alƙiyama. yanzu Allah ya ce kuma jahilci zai wasu ilimi ya karanta ka yi magana ga ta ilimi tsaro-tsaro amma ka zo a facebook a yi maka ca mutum dubu su zage ka saboda mai saboda jahilci yanzu Allah ya ce amana za ta karanta yaudara za ta yi yawa ha'inci tozarta amana satar dukiya al'umma yake kuma za a rika shaidar ƙarya yake za a kawata masallaci ana kuri da su a najeriya ba mu sanin wannan don ba mu magadi ba wai ta masalacin tsaftar masalacin ma aiki ne a gare mu yanzu ba don an samu wannan kamfanin na g&g ba kuna dai gani gwargwado da masalacin da ke tsafta kullum ko ma'aikata da kuna ganin su da uniform din suna nan wani gg wani ne ne global kamfani ne saboda allah suka zo suna wannan aiki kullum za su share su tsaftace su yi motsi su sa kamshi iri iri in ka zo nan kafin mutane su cika sai ka ji kamar kana masallacin madina to mu ko tsamka ba mu gama yi mabale ado amma kasashen larabawa yanzu gogayya ake 3 star mosque gare su an kai ga 5 star an kai ga 7 star mosque yadda ake wato ira a wajen hotel-hotel wannan ya gina hotel iri kaza wannan ya gina wanda haka ake na matsala seven star mosque ake a kuwait a qatar a dubai a sharika da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma mata za su bayyana su rika yawo tsirara da sunan munafi alkafiyatul ariya manzo Allah ce ƙarya za ta yawaita yace za a yanke zumunta ga hanyoyin sadarwa ma ba sada zumunci sannan yake abubuwa da za su canza ma'aunai na mutane za su canza يصدق فيها الكاذب ويكذب a dauke shi فيها gaskiya مكاريكي gaskiya a dauke shi مكاريكي wulaƙantacce wanda ba kowa ba ya zama shi a kowa saboda social media ta akwai alamomi wayanda ba su riga suka bayyana ba akwai kuma manya wayanda da sun bayyana da shi kina alƙiyama za ta tsaya Allah ce fa anna lahum idza ja'atu ya za su idan alƙiyama ta zo masu idza ja'atum zikrahum ya za a yi idan wato wa ya za a yi wa'azin su ya zo masu idza ja'atu fa anna lahum dhikrahum ya za a su samu fadaka idza ja'atu ila al-qiyamah ta riga ta ga musu to dai kamata mu kwana kamar yadda muka faɗi da muna jajanta ba umar musulmi bisa rashin yan uwa masu da'awa guda shida da muka yi jiya a Kano muna roƙon Allah da suke musu gafara Allah ya kyauta bakwancin su Allah ya karɓi jihadin su Allah ya sa su zama shahidai Allah ya sa su cikin wato ceton wannan azumi da suka mutu suna yi da kuma wanda wata mai albarka da suka mutu a cikinsa idan ta mutu zo Allah ta mutu da imani Allah ya sa damu da rahamar sa da manzon sa ranar alkiyama Allah ya kama na aminci da zama lafiya a kasanmu wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka